صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da kowa wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin mu na karshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da su daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 26 ga watan yulin shekara ta 2023 wanda daidai da takwas ga watan muharram na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 175 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan yulin shekara ta 1847 kasar liberia da take yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga kasar amurka liberia tana bakin tekun atlantika sannan tana makwabtaka da kasashen gini saliyo da kuma ivory coast sannan kuma mafi yawan mazauna kasar mabiya addinin gargajiya ne kashi goma sha shida cikin ɗari daga cikinsu musulmi ne harshen turanci ne harshen gwamnatin kasar hakanan kuma mazauna kasar ta liberia bagakin fata ne a shekara ta 1822 ne da gwamnatin kasar amurka ta lokacin da tallafawa wasu bagaƙen fata na amurkan suka dawo afirka suka kuma kafa kasar ta liberia babban birnin kasar da shine monrovia an ɗauko wannan suna ne daga sunan shugaban kasar amurka na biyar wanda kuma shine ya baiwa kasar liberia 'yancin kai wato james murray a ranar 26 ga watan yulin shekara ta 1847 da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan yulin shekara ta 1956 shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya shelanta mai da mashigar ta suez a matsayin mallakin kasa kafin haka dai turawan ingila ne suka kame mashigar ta suez a shekara ta 1896 a lokacin da take mame da kasar mashigar ruwan da ta takaita zirga-zirgar jiragen ruwa tsakanin asiya da kuma kasashen yammacin duniya sai dai bayan matakin da jamal abdul nasir ya dauka ingila da faransa da kuma isra'ila sun fadawa kasar masar da yaki amma duk da haka duk da karfin soji da suke da shi da kuma taron dangin da suke wa masar sojin kasar ta masar karkashin jagorancin jamal abdul nasir sun tilasta musu janyewa daga mashigar ruwan ta suez daga nan ne kuma masar ta shimfida ta akan mashigar har zuwa inda yau take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 wato 6 da minti ashirin zuwa 7 da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana dabda da rugujewa babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani kuduri kan yin allah wadai da duwani matakin muzanta alamomin addini da littattafai masu tsarki yana mai ɗaukan muzanta su a matsayin karya dokokin ƙasa da ƙasa rundunar sojin sudan ta sanar da kashe dakarun kai daukin gaggawa kimanin 60 a yankin kuduro da ke arewacin khartum ta arewa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana dab da rugujewa kakakin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran nasir kan'ani ya mika saƙon ta'aziyya da alhinin ƙasarsa ga shahidan nablus da suka rasa rayukansu saboda matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka yana mai jaddada cewa tabbas ƙarshen 'yan mamaya na nan kusa kaɗan a wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na totar nasir kan'ani ya rubuta cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana mika ta'aziyya ga iyalan shahidan Bulus da al'ummar falastinu da kuma ƙungiyoyin gwagwarmaya kan'ani ya ƙara da cewa jini mai tsarki na shahidai ba zai tafi a banza ba kuma ƙarshen haramtacciyar ƙasar isra'ila da aka ƙirƙira da take aiwatar da ayyukan ta'addanci tana dab da kawo ƙarshe babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani ƙuduri kan yin allah wadai da wani matakin muzanta alamomin addini da littattafai masu tsarki yana mai ɗaukan muzanta su a matsayin karya dokokin ƙasa da ƙasa wannan mataki na babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya zo ne a jiya talata a yayin zamansa tuni dama a shekara ta 2019 da kuma da 2021 babban zauren na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙuduri kan tsarin ƙarfafa tattaunawa da haƙuri tsakanin addinai da al'adu al'adu da kuma yaƙi da kalaman nuna ƙiyayya amincewa da wannan hukunci ya zo ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasashen sweden da denmark suka ba da izinin kona alkur'ani mai tsarki lamarin da ya haifar da bacin rai a duk faɗin duniyar musulmi ƙasashen denmark da sweden dai sun ce suna adawa da kona alkur'ani mai tsarki amma ba za su hana wannan aiki ba bisa hujjar kare haƙƙin tofa albarkacin baki shugaban hukumar falasinawa ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana son rusa wani tsarin siyasa da ke kare manufar falasinawa a zantawarsa da shugaban kasar turkiya rajab tayyib erdogan a jiya talata shugaban hukumar falasinawa mahmud abbas ya jaddada cewa manufar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin benjamin netanyahu ita ce ƙoƙarin rusa duk wani matsayin matakin siyasa da ake bi wajen kare haƙoƙin al'ummar falastinu tare da wanzar da munanan manufofinta ta mamaya a nashi bangaren shugaban kasar turkiya rajab tayyib erdogan ya jaddada matsayin kasarsa na rashin amincewa da duk wasu ayyuka da haramtacciyar ƙasar isra'ila take aikatawa da nufin rusa mata matakan zaman lafiya da canza matsayin tarihi na wurare masu tsarki a Falastinu. majiyar rundunar sojin sudan ta fitar da sanarwar cewa rundunar sojin kasar ta dakile wani hari da dakarun kai daukin gaggawa suka yi yunkurin kaiwa kan cibiyar koyar da sana'o'i a yankin kaduru da ke arewacin hartum ta arewa majiyar ta kara da cewa sojojin gwamnatin sun kuma kashe mayakan dakarun kai daukin gaggawa kimanin sittin tare da raunata wasu da dama sannan sojin gwamnatin sudan daya ya rasa akasarinsa a gumurzun bayan nan sojojin gwamnatin kasar sun samu nasarar lalata motocin dakarun kai daukin gaggawa guda biyu a gefe guda kuma wata majiyar 'yan sanda ta sanar da cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun yi niyyar kaddamar da hare-hare da makamai masu linzami kan cibiyar dakarun sojin kasar a garin omdurman da ke yammacin birnin khartoum sai dai jami'an tsaron kasar sun kakkabo makaman tare da halaka maharan guda bakwai gamayyar jam'iyyun siyasa da take adawa a kasar tunisia ta jaddada wajabcin ci gaba da neman dawo da mulkin dimokuraɗiyya a kasar 'yan adawa a tunisia sun raya ranar 25 ga watan yuli da ta yi daidai da ranar jamhuriya da kuma nuna adawar su da matakai na musamman da shugaban kasar kai sa'id ya ɗauka a matsayin mulkin kama karya wanda a ƙarƙashin haka ya rusa majalisar dokokin kasar da rusa ayyukan wasu cibiyoyin gwamnati gwamnati duk da tsananin zafin rana amma 'yan adawa musamman magoya bayan jam'iyyar salvation front sun fito domin jaddada matsayinsu na rashin amincewa da mulkin shugaba kai sa'id da suka bayyana shi a matsayin mulkin kama karya da tauye haƙƙin al'ummar ƙasar ƙarshen labarun duniyan kenan. sunusi ina wunta nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam masu sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya inda muke tattaunawa da manoma dangane da halin da ake ciki akan damuna a makonni biyu da suka gabata a shiri biyu da suka gabata mun yi magana ne akan batun hasashen da damuna ta kasance da bisa al'ada masana kan yi gabanin saukar ruwan sama da kuma yadda manoma suke kallon wannan hasashen to a yau za mu ji a wani zango ake ciki dangane tafiyar ta damuna da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gabata. a cikin shirinmu na yau mun sake nufar jihar Neja ne kuma karamar hukumar gurara sannan kuma a garin nan na Izo. Abokin hirar tamu ko shine Malam Murtala Abubakar Izo inda muka fara yi masa tambaya akan kowane zango ake ciki a yanzu dangane da tafiyar damana shin an gama sharar gona kuma an yi shuka ga abin da yake cewa. to maganar sharan gona hana an gama sharan gona tun watan hudu watan biyar da dai bana ba mu samu ruwan da wuri yadda ake so ba yakan kawo ruwan yakan zo kafin ya sake dawa sai ma wuri ya sake ya bushe to amma yanzu dai daminan ta tsaya alhamdullahi an dukufa cikin aikin sosai insha Allah kayan yadda ya kamata yadda ake so shuke-shuke suna nan suna ta sun yi nisa sosai yanzu kamar misalin su masara gyada duk da insha Allah ana ana ta zubawa to gwamnatin da ta gabata ta muhammadu buhari ta fitar da wasu tsare-tsare masu yawa da suka shafi aikin gona wasu a kan takarda wasu kuma an gani a ƙasa aikace mutanen da a baya ba su san hanyar da take zuwa gona baska rungume na duke tsohon ciniki kuma da gaske ne duk wanda ya san yadda najeriya take musamman arewacinta a shekarun baya gabanin mulkin muhammadu buhari kenan da kuma lokacin da yake mulki zai iya zama shaida akan yadda kamfanonin cashar shinkafa suka yaɗu musamman ma arewacin ƙasar kuma waɗannan kamfanonin sun haɗa ƙanana da manya wannan yana nuni ne da yadda aka samu ci gaba ko da kuwa menene girmansa dangane da harkar noma sai dai wannan baya nufin cewa kuma ya tafi daidai kuma kowane manomi ne ya samu abin da yake so wannan ita ce tambayar da muka yi wa abokin hirar tamu malam murtala abubakar izo ga abin da yake cewa gaskiya ba su cika alkawarurkan da suka yi ba sun dai ce za a sa ido amma ba wani ido da aka sa a bangaren noma ba wani ido da aka sa muna da kira ga wannan sabon gwamnatin ya taimaka saboda ta zan kafin zuwan wannan gwamnatin dama akan kawo mana taki muna samun taki ta bangaren gwamnoni ta bangaren gwamnati muna amfani da shi amma wannan gwamnatin da ta shigo wallahi ta ke ma ya gagari talaka siya saboda yanzu aka ja na yuriya dubu ashirin da biyar npk dubu ashirin da biyar abinda da baya can bai fi dubu ka ba da dubu daya dubu biyu ka samu ba sai muna kiran wannan gwamnatin ta taimaka ta sa mana hannu wato ainihin kan taimako na amfanin gona to mu dai a bangaren mu ba mu ga wannan ba abinda dai kawai suka zo mana ngo ne wato ainihin boni bodi ne kuma bashi suke bayarwa kaga za su baka iri su baka taki su baka chemical a bisa ga bashi sai kai depositin naira dubu goma kamar kana da kwata hekta kenan za ka sa dubu goma sannan kuma kudin duka duka sun kama dubu hamsin da bakwai kaga ya sauran ma dubu arba'in da bakwai kenan to dubu arba'in da bakwai din ne za ka yi ta biya kaɗan kaɗan har zuwa disamba ka gama biya kaga taimakon da muka samu kenan ga ainihin bangaren wani kungiya ne daban kuma bashi take bayarwa ba wai taimako irin na gwamnati to a yankin na naija ana yin noman amfanin gona da yawa daga ciki da akwai masara gero riɗi dawa wake gyada da doya sai dai an ambaci cewa agushi wanda ake noma a wannan yankin farashinsa ya faɗi ƙasawar ross a shekar da ta gabata ko da gaske ne hakan ta faru ga abin da yake cewa karan da ya gabata agushi bai karye ba karan da ya gabata nema agushi ya yi tsada saboda agushi an siya naira mudu daya ma an siya naira dubu to kaga da aka siya ma amfanin gonar mudu daya naira dubu kaga ba ba maganan karye wanda ya karye a shekaran bara shine waken soya shine ta karya shine har yanzu ma bata tashi ba har yanzu da muke magana da kai tana ma kara karya saboda na jance ce kamfani ma za ta sake rage farashin ta kuma yanzu haka amma sauran amfanin gona wallahi alhamdulillah gaskiya farashin su yana da kyau sosai sai kara ma ci gaba yake balle wani mu ma manoman ne amma kuma muna kukan tashin farashin to ganin cewa yanzu an samu sabuwar gwamnati a najeriya ko kowane fata manoma suke da shi dangane da wannan sabar gwamnatin kuma wani kira ma za su yi mata akan ta jiyo hankalinta sosai ga manoma ga ta bakinsa kira wannan gwamnatin ta kokarta ta sa mana hannu yadda da mun saba a turo mana taki da ɗan ƙaramin wato ainihin farashi mu samu manoma mu samu da kuma duk kaga su kayan gramazon ɗin duka sun yi tsada kaga lita da bifi dubu ɗaya dubu ɗari tara ma ya ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu ana maganan lita na mai mai dubu uku da ɗari biyar dubu uku gramazon kaga muna kira wannan gwamnatin adala a sa mana hannu saboda talaka mu samu a tani mu yi wato ainihin noman nan yadda yadda muke so saboda kaga mutum ana so ya buɗe gona kamar hekta hudu biyar amma kai tunanin chemical da zaka yi amfani da shi kai tunanin takin da za zaka sha buhu nawa ka sha kaga dole ba za ka iya ba so dai muna kiran gwamnati da Allah ta taimaka yadda gwamnatin baya waccan kafin wannan gwamnatin da ta shuɗe ta zo yadda da suke mana yadda kuma mukan samu farashin kayayyaki da sauki ta taimaka ta da mana da shi haka. ba sauraro za mu dasa aya a nan saboda kurewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaba da daren Ubangiji. kafin mu karkare baki dami ban kwana da kuma muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh Dari dum dum madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidan iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sauraron a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sami kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran to da yake muna cikin ranaku na juyayen ashura ne na zagayewar shahadar imam hussain alaihi salam da haka za mu gaitu muku mawaƙa da suka yi mana waƙe-waƙe baran haɗa ku da nadir ismail zade domin ji irin waƙar da ya tanadar ai saurari lafiya saurari Nadir Ismail Zade kenan a cikin wannan waka da gabatar mana juyayi da fatan mu da sun gamsu da wannan waka da suka ji. Kuma a nan zan zamun shirin gan lokacin alharan mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin ji mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan a mu da wasu labar shirin kammala ni da na kasance ta kuwa a cikin shi nake cewa ku bibiye mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan la kai mu za ku sake ji mu dauke da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumadumin su a hali yanzu a madadin do'a da kuka ji muryoyin su tare amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.